الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara gama cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin santa ta markazul imamul bukhari da ke unguwar rijiyar zaki a birnin kano a wannan yammaci na 20 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da hurko biyar biyar ga watan shida shekara ta 2018 miladiyya idan ma sauraro ba su manta ba a karatunmu na ƙarshe wanda muka gabatar a ranar 19 ga watan ramadan mun tsaya a ƙarshen aya ta 96 faɗin allah ta'ala wahilla lakum saidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyara ya kuma za mu tashi farkon aya ta 97 faɗin allah ta'ala ja'ala allahu lika'bata albayta alharama qiyaman lin fatan ma allah ta'ala ya fahimtar da mu ayin yayi mana gamdakatar wajen aiki da su sai Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قياما للناس والشهر الحرام السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون نعم الله تعالى يتي جعل الله الكعبة البيت الحرام الله تعالى يا سنيا لكن كعبة wanda shine albaitul haram wanda yake cikin baitul haram wato gida wanda aka haramta ko aka mutunta ƙiyamar linnas ya zama tsayuwar al'amura ga mutane wa shahrul harama haka Allah madaukin sarki ya sanya wata mai alfarma ya zama tsayuwar al'amuran mutane Walhadiya Walƙala'id haka Allah ya sanya Alhadiya da Alƙala'id. Alhadiya hadaya wacce ba a rataya mata komai ba na bata an gane alqala'id ita ma hadaya amma wacce aka rataya mata wani rataye da yake nuna alamar cewa wannan dabba ce ta hadaya muna gane ha Allah ta'ala ce zalika Allah yayi haka ne li ta'lamu dan kusancewa anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard lalle Allah ta'ala ya san abin da ke cikin sammai wa ma fil ard haka Allah ya san abin da ke cikin ƙasai Allah ta'ala ya ce wa annallaha bi kulli shay'in alim kuma dan kusancewa lalle Allah ta'ala shi wato masani ne ga dukkan komai Allah ta'ala ya ce ilamu kusani annallaha shadidul iqab lalle Allah ta'ala shine mai tsananin ukuba wa annallaha ghafurur rahim kuma lalle Allah ta'ala shine mai yawan gafara mai yawan jin kai wa ta'ala Allah ta'ala ya ce ma'alar rasuli illal bala ba komai ne yake akan manzo ba wannan manzo mai girma illal bala face isarwa sakon da Allah ta'ala ya bashi ya isar shine aikinsa in manzon ya isar da sakon ko kumbi ko buku ba shi da ya bayar da wajibinsa Allah ta'ala ya ce wallahu ya'lamu ma tubdun Allah ta'ala shine masani game da abin da kuke bayyanawa wa ma taktumun sannan Allah masani ne game da abin da kuke koyewa kamar yana so ya ce in kun bayyana ko kun koye duka Allah tabaraka wa ta'ala ya sani muna gane ha Allah madauki sarki a wannan aya yayi mana bayanin a yayi mana bayanin Ka'aba da lafazin ja'ala wanda lafazin ja'ala ka ce a larabci lafazin ja'ala yana daukan ma'anoni guda yana daukan ma'anoni guda uku yana daukan ma'ana ta farko da take nufin samma ma'ana Allah ya kira abu kaza da kaza ina ba mun gane kamar yadda yace inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun mu mun kira shi da qur'ani ne balarabe la'allakum taqilun dan ku hankalta ku gane menene daidai menene ba daidai ba kaga nan gurin sunansa summiya ma'anarsa shine samma ko summiya sannan yana zuwa da ma'anar khalaqa idan ya ta'addi zuwa ga fi'ili ya ta'addi zuwa ga maf'ulin bihi guda daya alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma kafaru bi rabbihim ya'dilun kaga da yace alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda ya halicci sama kuma ya halicci ƙasa kuma sai zo ce wa ja'ala zulumati wan nur sannan ya halicci dufai kuma ya halicci haske kaga nan ma'anarsa shine mai khalaqa sannan yana daukan ma'anar sayyara ya mayar da abu kaza ya zama kaza kamar yadda yace alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an in ya ta'addi zuwa ga maf'ulaini nan ma'anarsa shine mai sayyara alladi ja'ala lakum al-ardha firashan shine wanda ya mayar muku da ƙasa ta zama mai shimfida was samaa bina'an ya mayar muku da sama ya zama gini wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ina fata mun gane kaga akwai ma'anar samma ko summiya da ma'anar khalaqa da ma'anar kuma ne sayyara to na sai yace ja'alallahu al-ka'bata ay sayyara ko samma Allahu ina fatan mun gane domin ba zai dauki a zai dauki lafazin khalaqa da samma ko summiya amma ba zai dauki lafazin sayyara ba saboda mai sayyara tana ta'addi ne zuwa ga makolin bihi guda biyu muna ganewa to idan a cikin ayar akwai maf'ulin bihi guda biyu kaga yana nufin sayyara idan maf'ulin bihi guda ɗaya ne yana nufin mai kalaka ko samma to da aka sai ce ja'ala Allahu baital harama sai ce qiyaman Allah madaukin sarki ya mayar da Ka'aba wanda ita ce albaital haram gida mai alfarma gida mai alfarma Allah maɗauki sarki kan kira haramin maka da albayid shi sa ce walillahi alan nasu hijjul bayid ilaihi sabila yace waliyatawafu bil baitil atiq dan si ɗawafi a ɗaki yantacce an tsankira baitiya litta'ifina wal qa'imina wal ruk'a'is sujud wani gurin kuma litta'ifina wal akifina wal ruk'a'is sujud ina ba ta mun gane kaga duk wannan Allah ya kina kiran wannan shi sa malamai suka ce da Allah ta'ala ce ja'ala Allahu al-ka'bata al harama qiyaman lin-nas Allah ta'ala ya mayar da Ka'aba daki mai alfarma qiyaman lin-nas ya zama tsayuwan al'amura ga mutane suka ce malamai suka ce ana fassara qiyaman da ma'ana guda uku wannan suna fassara ta da salahan lin-nas kaga sai zama ja'alallahu al-ka'bata baytal harama salahan sannan ana fassara kiyaman da kuma amnan kaga sai zama ja'alallahu baytal harama amnan sannan kuma ana fassara shi da ma'anar cewa kiyaman ne fil manasiki wal muta'abbidat kamar yadda az-zujjaj ya faɗa da waninsa duk da imamul qurtubi da ibnu jariri ne tabari a cikin tafsirin su suka ce lafazin kiyaman yana ɗaukan salahin yana ɗaukan amnan sannan kuma yana daukan waccan ma'ana da azujjaj ya faɗa aka ce ɗakin ka'aba Allah ya sanya shi ya zama tsayuwar al'amuran mutane ya zama aminci ga mutane domin ana magana akan wannan ana magana akan dukkan haramin maka gaba daya alharamin maki ina ba ta mun gane to Allah ya sanya shi ya zama tsayuwar al'amuran mutane guri ne da aka je ka bauta ta ma Allah ka yi ibada ka yi kasuwanci ka yi duk abin da ya dace da rayuwarka wanda rayuwarka za ta tsaya da shi matakar kayi wa Allah ta'ala da sannan guri ne da yake da aminci ya ce wa man da kalahu kana amina na lamun gane sai ce wa shahrar haram haka wata mai alfarma wanda da cikin malamai suka ce ana nufin zulhijja watan zulhijja watan kwanakin aikin hajji muna gane wasu kuma suka ce a ana nufin watanni nan alif da lam a liljinsu ne listigrafil jins ne da aka washarar harama ai da ana nufin ashuhur alhurum ashuhur alhurum da dukkan watanni masu alfarma watanni masu alfarma ku su ne a zulkada da zulhijja da almuharram sannan da rajab sai suka ce wa shaharar haram wannan ake nufi shi ma zai zama aminci ga mutane zai zama tsayuwar al'amuran mutane domin wannan wata ne da ba a yaƙi a ciki ba a kaza a cikin sannan ba ta mun gane sannan wal hadiya wal kala'i haka hadaya da ake korawa a je a yanka musamman ga mai aikin haji na tamattu'i a wani lokacin ana sawa hadaya rataye ko na takalmi ko a ɗan tsaga kunnanta a rataye wani abu to na abu shi kilada jami'insa kala'id to duk dabbar ma da aka rataya mata wannan a wuya ko a kunne ana ce mata mai kala'id jam'inta to nan sai zama haka Allah ya sanya hadaya ta zama tsayuwar al'amuran mutane haka ya sanya alkala'id hadaya wacce aka yi wa rataye ita ma ta zama tsayuwar al'amuran mutane wasu kuma suka ce a kala'id shi abin da aka rataya shi ake nufi muna gane ha garin makka gari ne mai alfarma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da ya zo cikin musnad na Imam Ahmad da kuma Bukhari da Muslim haka ya zo cikin sunan Tirmidhi da sunan Nasa'i Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna makkata harramaha Allah lalle makka Allah ya haramta ta ma'ana ya haramta yin yaki a cikin ta ya haramta cuta a cikin ta ya kar ya karrama ta ya mutunta ta walam yuharrimaha an-nas amma mutane ba sa mutunta ta fahiya haramun bi hurmatillahi ta'ala haramun ce garin makka da alfarmar Allah tabaraka wa ta'ala la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir baya halatta ga mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira an yasfika biha dama ya zubar da jini a garin makka aw ya'didda biha shajara ko ya karya wata bishiya a garin fa in ahadun tarakhasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu la inna Allah subhanahu wa ta'ala adina li rasuli wa lam ya'dal lakum in wani kafa hujja da cewa an ba manzon Allah dama ya yaki a garin to biya masa shi manzon Allah Allah ne ba shi dama a wannan lokacin amma kai ba ma izini ba wa inna ma adina li fiha sa'atan min nahar wata ir awa ce a cikin rana wani lokaci ne a cikin rana aka ce ne yaki a ciki wa qad adat hurmatuha mutuncinta da haramcin zubar da jini a cikinta ya dawo al-yawma ayau ka hurmata bil ams kamar yadda ji aka haramta wal yublighi shahidu al-ghaiba ko wal yuballighi shahidu al-ghaiba ma'ana wanda yake nan na faɗi wannan magana to ya sanar da wanda baya ma'ana garin mahagari gari ne da yake da alfarma Allah ya sanya wato garin Makka da kuma wata mai alfarma da hadaya da kala'id Allah ya sanya su zama kiyamar linnas tsayuwar al'amuran mutane amincin mutane gyaruwar al'amuran mutane lokaci ne da al'amuran mutane yake gyaruwa suke ƙara alaƙa tsakaninsu da ubangiji ta baraka wata ala ina ba ta mun gane sai Allah ya ce zalika hakan fa ya faru ne li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al kusancewa Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin samai ya san abin da ke cikin ƙasa wa annan Allah bi kulli shay'in alim kuma lalle Allah ta'ala masani ne ga dukkan komai ba wani abu da ke boyuwa ga Allah in ka bautata wa Allah kai abin da Allah yake so Allah ya sani in kai abin da ya ga dama Allah tabaraka wa ta'ala ya sani ina ba ta mun gane Allah ta'ala ya ce ilamu ku sani ya ku bayin Allah Allah Allah shadidul iqab lalle Allah shine mai tsananin ukuba wa anna Allah ghafurur rahim kuma Allah ta'ala shine mai yawan gafara mai yawan rahama ma'ana Allah mai yin ukuba ne kuma sannan Allah mai yin gafara ne duk wacce kai aiki domin ita to ita zaka samu in ayyukan ka suka nuna cewa amma azaba to Allah shadidul iqabi ne ya iya ukuba idan ayyukan ka sun nuna ai ma gafara da rahama to dama anna Allah rahim ne kuma sau da yawa a cikin alkur'ani za a ga Allah madauki sarki yana hada bayani akan rahama da bayani akan gafara shi sa yace wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'ad murtafaqa Allah ya ce wanda ya ga dama ya imani kaga wannan in ya imani sai ya game da Allah a matsayin gafurur rahim ina fatan mun gane wanda kuma ya yin imani kaga sai ya game da Allah a matsayin shadidul iqab shi sa ya ce wa yawma taqumu sa'atu yawma idin yatafarraqun fa amma alladhina amanu wa amilus salihati fahum fi rawdatin yuhbarun wa amma alladhina kafaru wa kadzabu biayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil adabi muhdarun Allah ta'ala ya ce ranar da za a tashi alkiyama ranar mutane za su dare biyu biyu za su dare fa amma alladina amanu wa amilu salihat fahum fi rawdatin yuhbarun waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari suna cikin wani dausayi suna murna suna jin daɗin rayuwarsu amma wa amma alladina kafaru waɗanda suka kafirce wa kadzabu bi ayatina sai ƙaryata ayoyin mu wa liqa'il akhirah sai ka ƙaryata gamuwa da mu a ranar lahira Allah ya ce fa ulaika fil adabi muhdarun waɗannan lalle a ranar alkiyama za a musu me za a musu za a halartar da su a cikin azaba kaga nan wannan ayat ta yi magana wanda suka yi imani suka yi aiki na gari za su shiga aljanna to sai wannan ya tabbata a gare su wa annallaha ghafurur rahim wa'annan sun kafirce sun karyata ayin Allah daga muwa a ranar alkiyama sai wa'annan Allah shadidul iqabi ta tabbata a kansu muna ganewa shi sa ce bala man kasaba sayyi'atan wa ahaqat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wal ladina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun Allah ya ce duk wanda ya aikata shirka ya aikata zunubi zunubin sai kewaye shi to wannan zai shiga wutar jihar jahannama zai dawama amma wanda ya imani ya aiki na gari wannan kuma zai shiga aljanna shi ma zai dawama kaga shine ma'anar ilamu anna allaha shadidul iqab lalle ku sani Allah mai tsananin ukuba ne ga wanda ya zaɓi lalle ukuba yake so a yi masa sannan wa anna ghafurur rahim sannan Allah ta'ala mai gafara ne ko mai rahama muna ganewa ka iya samun Allah ta'ala a babun katin ce ma ukuba amma sai Allah ya ma gafara amma ba da za ka samu Allah a babun ka ma gafara kuma ma uku ba Allah ba zai wannan saboda Allah yana da kyautatawa Allah yana da afuwa Allah yana da nangwame la'alla wani shi sa yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha gashi kayi laifin kayi kuma in ka shiga cikin liman yasha sai kuma Allah ta'ala ya gafarta ma shi sa yace wa rahmati was'at kullashai. shay rahmata ta yalwaci komai da komai wa rabbukal gafuru zurrahma wa rabbukal ganiyyu zurrahma di ya sifanta kansa da wannan Allah ta'ala ya samu a cikin rahamarsa Allah ta'ala ce ma 'alal rasuli illa al ba komai bane akan manzo akan wannan manzo illa al-balagh face isarwa abinda Allah ya dora masa dama shine ya isar da sakon ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin kaga anan Allah ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo mai girma ballig ma unzila ilai ka isar da abin da aka ka isar da abin da aka saukar ma shi yasa yace fa hal ala rusuli illa al balagul mubin ba kuma bane akan manzanni illa su isar su ce Allah ya ce ga sakon Allah ga kaza din Allah amma mutum kuma yayi aiki da abin to wannan kuma yana hannun Allah shi yasa Allah ya sha biya annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai shiriya ba ta hannunsa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha daka aikin da annabawa suka zo yi shine su isar da saƙon Allah zuwa ga al'umma wannan yace shiriyar da annabawa suke ai ma tawfiki kai imani ai ma tawfiki kai aiki da abin da Allah yake so wannan kuma yana hannun Allah shi sa Allah ce ma rasuli illar rasul ba komai bane akan wannan manzo mai girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da duk wanda Allah ya aiko illa bala'a face isarwa idan suka karanta suka isar ko manzon Allah ya riga ya isar hadisin muslim ya tambaya na isar suka ce ka isar ya daga hannu ya gaya wa Allah ya ce Allahumma shahad ya ubangiji ka shaida na gama isar da sakonka to wannan shine aikin da malamai za malami ya isar da sakon Allah mutum ya je ya aiki da shi wannan kuma sai Allah ya so amma dai wajibi ne ka isar da sakon Allah ba za ka koye ilimi ba shi sa Allah madauki sarki ya haramta koye ilimi yace innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim Allah ta'ala ce wallahu ya'lamu ma tubdun Allah ya san abin da kuke bayyanawa wa ma tattumuna da dukkan abin da kuke koyewa Allah madaukakin sarki ya san shi ba abin da za ku koye mu Allah tabaraka wa ta'ala ina fatan mun gane shi sai yace ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur dan yaudara da zaka yi idan ka danke to Allah ya san kai abin da ke cikin zuciyarka Allah ya sani muna ganewa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ta'ala shi قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون نعم باين الله تعالى يا إيمان بياني أتمنى سورة من البركة sura mai albarka na abubuwa masu Allah ya mana wannan ne dan masu kyan mu rike su kam kam wanda kuma duk muka ji cewa ba shi da kyau to wannan ko mu nisance shi sai Allah ta'ala ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kul ga ya musu ya ma'aikin Allah la yastawi al-khabith wat-tayyib wato wato wato mummunan abu dat abu mai datti ba zai yi daidai da abu mai tsarki ba yace walau a'jabaka kathratul khabith ko da kwa yawan mummunan nan ko da kwa yawan mai dattin nan ya burge ka kaga yawan nasa ya kai yawa to ba za ka taba daidaita shi da at-tayyib ba wanda yake tsarkakakke wanda yake lafiyayye Allah ta'ala ce fattaqullah ku ji tsoron Allah ya ulil albab ya kuma abota hankali la'allakum tuflihun dan ku rabauta a gaban Allah ta'ala idan an je ranar alkiyama malaman tafsiri suke cewa a wannan ayar da Allah ya ce kulla la yastawi khabith wat-tayyib cewa al-khabith da at-tayyib ba za su taba yin daidai ba aka ce me ake nufi da al-khabith me ake nufi da at-tayyib wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce ai a baya abinda Allah ya gama yin magana shine azaba da kuma gafara ilamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim ina fata an gane sai suka ce to azaba ita ce khabith sannan kuma rahama ita ce a tayyib muna ganewa wasu suka ce annar ita ce habe. suka ce aljannatu ita ce a tayyib wasu daga cin malamai suka ce Alhalalu shi ne a tayyib sannan alharamu shi ne al-khabith muna ganewa wasu suka ce a'a ba kuma gano ba almu'minu shi ne a tayyib alkafir shi ne al-khabith muna ganewa wasu suka ce al-muti'u mai yi wa Allah shi shine al tayyib al-asi ne al khabi wasu suka ce al su dukkan wani abu lalatacce al tayyib dukkan wani abu mai amfani amma abin da malamai tafsiri suka ce ayat duk ta ɗauki wannan domin Allah ya yi magana ma a kan gari ya ce, wal baladu at na yakhruju nabatuhu bi idni rabbi khabu fala la yakhruju illa na kira kaga anan a gari ma sai da Allah ya bambance al-khabithu da at-tayyib shi sa wani gurin yace am naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar kaga alladhina amanu wa amilus salihat sune at-tayyib al-mufsidun sune me al-khabith al-muttaqina sune at-tayyib al-fujjar sune al-khabith suka ce a ko'ina a iya samun wannan ina batan mun gani to idan mun duba shi sa za mu ga cewa hatta a matan aure ai Allah maɗauki sarki ya ware akwai alkabisa akwai attayi ba a mazan aure ma akwai alkabis kuma akwai attayi shi sa ya ce alkabisa tu alkabisatu lilkabisin walkabisuna lilkabisat wattayyibatu littayyibina na littayyibat na wato maza masu wato mata masu datti gwajin mata marasa lafiya ƙida marasa halin kwarai to na maza ne irinsu haka ma maza irin wannan na mata ne irinsu ya ce amma tsarkakan mata na tsarkakan maza ne tsarkakan maza kuma na tsarkakan mata ne mana ganewa to anan sai Allah maɗauki sarki abinda yake so nuna mana shi ne abu mummuna duk yawansa to kyakkyawa ya fi shi shi sa suka fassara shi da alhalaluwar wal haram mana dukiyar halali yar kankanuwa ita tafi kima ita tafi daraja a gurin Allah sama da tarin dukiyar da ya zama haramun ne saboda mai la yasawil khabithu wa tayyib to da aka kuma a matsayin ka na mumini abin da ake nema ka ringa nema shine at tayyib shi sa Allah ya umarci mumine wajen cin abincin su annabawa su ci at tayyib ya ayyuhar rusul kulu min at tayyibati wa amalu Saliha. ya umarci mu'mine ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun akomai sai ka nemo at-tayyib shi sa Allah ma saboda tayyib amne mai kyau a ingantaccen hadisi na musulmi sufanta kansa da at manzo Allah Allah da at inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba dala muna gane ha to shi sa Allah ce kul ga ya musu ya ma'aikin Allah la yasta al-khabith wa tayyib akwai mai zaka isa mun al-khabith akwai mai zaka isa mun al tayyib dauko sakamako na makarantar boko wannan yayi digiri wannan yayi digiri to a cikin wannan digirin akwai al tayyib akwai kuma al-khabith wanda yaje samu digirin sa ta hanyar satar ansa ta hanyar bayar da cin hanci kasan wannan digirin al-khabith amma wanda je ya hana idansa bacci yayi karatu ya ci jarabawa aka ba shi takarda a masin ka tabbatar wannan attayi muna gane ha kudin da muke kashewa wanda ya je ya aiki ko ya je sana'a ko ya je kasuwanci ya samu kudin sa hanya halali kaga wannan kudin sunan su me attayi amma wanda ya je ya sata wanda ya je sai da kwaya wanda ya samu mukamin gwamnati ya sato a ciki kaga wannan sunan sa me alkhabith kuma Allah baya karɓar khabi shi sa ya ce la yastawil khabithu wat tayyib da bara gurbi da mai tsarki ba za su zama zama iri ɗaya ba ta yadda za a gane kaɗa kokwai guda biyu ɗaya ya zama bara gurbi ya fara wari ɗaya kuma yana nan lafiyayye da Allah idan za ka yi kwai za ka sa uwar gida ta ma waina kwai bayan ka kai azumi ka ci da wanne za ka yi da mai kyau za ka yi da al za ka yi to wannan shine misali wannan bara gurbin wannan dattin shine al-khabith wannan lafiyayyen wanda za a soya shi a jena shi shine mai a tayyib kuma a cikin komai akwai a cikin komai akwai shi sa Allah ya ce manzala sa zama ya ja hankalin ya ce ga ya musu la yastawil khabith wat tayyib da mummuna da mai tsarki ba za su taba yin daidai ba walau a'jabaka kathratul khabith ko da fa yawan wannan mummunan mai datti ya burge ka ya cika mai ka kamar yadda mutumin da yake sabo da wanda baya sabo ba za su zama ɗaya ba muna gane ha kamar yadda mumini da kafiri ba za su zama ɗaya ba Allah ta'ala ya ce fattakullah ku ji tsoron Allah wajen ku zama at-tayyib wajen ku ci at-tayyib ku nemo at-tayyib komai na ku zama at-tayyib to ku ji tsoron Allah akan haka ya ulil alba ya kuma abota hankali la'allakum tuflihuna dan ku rabota a ranar alkiyama ashe wannan ayar abin da take koyar da mu shine duk abin da zamu mu a karan kanmu mu kokari mu zama at-tayyibun mutum na iya zama min at-tayyibin idan ya zama yana da lafiyayyar aqida yana bautata ma Allah yana da kyakkyawan mu'amala sai ya zama daga cikin dimnin at-tayyibin min dimnin at-tayyibin na ba ta an gane amma ƙida ka ba ta da kyau kama iya zagin Allah ba ka ibada sai saba ma Allah mutane suna kuka da kai kaga zaka zama al-khabith duke da ke samu in ka samu ta daga hanyar halali ka samu afayye in ka samu ta daga hanyar zalunci ya zama al-khabith muna gane Allah ya Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سأل sake duba zuwa ga ayan mu ta baya wannan yana daga cikin hikimar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya halatta mana abin da yake at-tayyibat ya haramta mana abin da yake mai al-khaba'ith yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yad'u anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim ina ba ta gane manzo Allah baya halatta komai sai at-tayyibat baya haramta komai sai al-khaba'ith dan ya zanto cewa mutane sun yi rayuwa kikkiawa Allah ya samu dace Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tasalu an ashiya kada ku ringa tambayar abubuwa mana wannan ladabi ne Allah ta'ala yake yi wa bayinsa mumine yake hana su yin tambayar da ba ta da fa'ida tambayar da ba ta da fa'ida shi sa yace la tasalu an ashiya kada ku ringa tambayar abubuwan da ba su da fa'ida in tubu da lakum tasu'ukum waɗannan abubuwan da kuke tambaya idan aka ba ku amsar su kuma ta su tasu'ukum sai ya ɓata muku rai sai ku ji kun damu wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran kuma in har kuna irin wannan tambayoyin a lokacin da qur'ani yake sauka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi yana raye tubu da lakum za ku bayyana muku hakikanin gaskiya akan wannan al'amari kuma an bayyana muku ba ku ji dadi ba Allah ta'ala ya ce afa anha Allah ya yi afuwa game da ita wallahu gafurun halim Allah ta'ala gafurun mai gafara ne halimun mai haƙuri ne ta baraka wa ta'ala Allah ta'ala ce kad sa'alaha kaumin min qablikum haƙiƙa wasu mutane sun yi irin wannan tambayar kafin zuwanku bayan an yi musu bayani sun ga abin bai musu ba thumma asbahu biha sai kuma suka wayi gari suna kafirce wannan abin da ga musu ba su da ba muna ganewa za mu fahimci wannan ayar sosai idan mun karanta hadisin anas an malik allah ya kara masa yadda hadisin da al'imamu bukhari da muslim suka rawaito anas ya ce kala anas ya ce khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khutbatan ya ce manzala sassalama ya yi wata khutba ma sami'tu mithlaha qattu ban taɓa jin hudu ba irinta ba in ji anas an malik wa fiha annabi a cikin wannan ba sai yake cewa law ta'lamuna ma a'lam da kun san abin da na sani la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira da kun yi dariya yar kaɗan da kun yi kuka da yawa manzo Allah na faɗin haka faghatta faghatta ashabu rasulillahi sallallahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum haninun sai kawai sabon manzala salama suka rufe fuskunan sun kuya haka kawai sai shi ka kuka ake ji fakala rajulin wani kawai sai ya dago ya ce da annabi sallama man abi ya ma'aikin Allah waye babana waye babana kala fulan sai annabi sallama ya ce ai wane ne babanka ya gaya mai babansa fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka mai cewa la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu al-qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim kaga wannan ai tambaya ce me zai amfanar da kai baban da kuka taso ya riga ya rasu sai aka baka labarinsa to mene zuwa kuma ƙara tambaya ba dai kana da baba ba kuma ya riga ya tafi babu hotonsa ba gane shi ba kai dai cigaba da ya mai addu'a ka zama waladin salihin ya da'ula a hadisin katada da ƙarsan malik ya ce an na rasulallah sallallahu alaihi salama sa'alu wa hatta ahfawuhu bil mas'ala suka yi ta tambayar manzala salama har sai da suka kosar da shi saboda tambaya fa kharaja alaihim zata yawmin fasa'id al-minbar sai manza Allah ta rana ya fito kawai sai ya hau kan bari fakara sai ce la tas'aluni yau tas'aluni al-yawma an shay'in illa bayyantuhu lakum yace yau ba abin da za ku tambaye ni sai ne muku bayani ko za ku gane ko ba za ku gane fa ashbaqa ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yakuna bayna yaday amrin qad hadara faj'altu la altafitu yaminan wala shimala sabon manzala salama sai suka ji a jikinsu cewa kar ya kasance ko dai a gaban wani al'amari suke wanda ya halatta ya halarto ko alkiyama ta zo ne tunda mazala ce da abin da aka tambaye zai yi bayani ko alkiyama ta zo ne ana zai ce sai na zama ba na juya dama ba na juya hagu illa wajattu kullan lafan ra'sahu fi thawbihi yabki yabki sai na kowanne ya rufe fuskar ta tufafin sai na kuka in na ga baya sai in ga wannan sun rufe suna kuka in na wannan ma sai in ga suna kuka fa an sha rajulun kana yulahi fa yuda ila ghairi abi sai ga wani mutum da ake kiransa da sunan da ba na babansa wani dan wani amma babansa bane fa kala sai ya ce ya nabi allah ya annabin allah man abi wane ne babana kala sai ce abuka hudafa babanka shine hudafa qala thumma qama umar sai umar ya miƙe aw qala fa ansha umar sai umar ya fara cewa raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula aidan billah aw a a'udhu billahi mai sharri fitan umar ya gane fuskar manzala ta canja yana ta ishe ce raditu billahi rabba a radina billahi rabba mun yadda da ubangiji Allah a matsayin ubangiji wa islami dinan mun yadda da musulunci a matsayin addini wa muhammadin rasula sannan mun yadda da annabi muhammad a matsayin bannu a idan billah muna mai neman tsarin Allah ko kuma cewa a'udhu billahi minal fitani ni ina neman tsarin Allah daga fitina Qala, وقال رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم سي النبي صلى yake cewa lam ara fil khairi washarri kal yawm kal yawm qat yace ban taba gani a cikin kai alkhairi ko sharri ba kamar wannan ranar ba na ba wata rana da ya ga alkhairi mai yawa kamar wannan rana ba wata rana da ya ga shairi mai yawa kamar wannan rana suwirat liyal jannatu wan nar dalili yace an ba an nuna mun hoton wuta da kuma gidan aljanna gidan wuta da gidan aljanna kuma dunal ha'id kai na gansu a bayan katangan ganna. haka aka nuna musu na kalle su na gansu kafa babu ranar da ya taba ganin shairi mai girman gaske ba ranar da ya taba ganin alkhairi mai girman gaske irin wannan suka ce to irin wannan tambayar ita ce tambayar da aka haramta idan mun kalli hadisin abdullahi dan abbas wanda hadisi ne hasan yake cewa kana qaumun yasaluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istihza'an an samu wasu mutane da suke yi manzon Allah tambayoyi na izgilanci fa yaqulu ar-rajul sai kaji mutun ya ga ce man abi waye babana wa yaqulu ar-rajulu tadillu naqatu sai wani zai ce ni fa taguwa ta ta yaya za in same ta tunda ka san kuma yi mun bayani aina na tsaki aina taguwa ta take fa an anzalallahu fihim hadhihi hil'aya sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in ta so kun? wa in tasalu anha hina yunzalu alquranu tubda lakum afallahu ha? wallahu ghafurun hali. muna gane ha malam yace ma'anarta shine wa in tsalu an hadhihi hil'ashiya. in kuna tambaye irin wannan abubuwan allati nuhitum ani su'ali anha wanda aka hana ku da tambaye su hina yunazzal wahyu a yayin da wahyi yake sauka ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tubayyanu lakum za a bayyana muku wa zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a gurin Allah sai malamai suka ce wannan ayar abin da take nunawa tana yin tambaya ne akan abin da ba zai amfane ka a duniyarka ko a lahirarka ba zai amfane ka a addininka ba ko kuma a cikin wani al'amari naka na duniya amma an game da addini ne an ce fas'alu ahlad dhikri in kuntum la ta'lamun shi sa zaka zance yas'alunaka anil kamr wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wani gurin wa yas'alunaka ma za yunfikuna qul al ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ويسألونك عن الروح زاقد أنا وأنن تنبيع يسألونك عن الجبال كوف فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاء سرسفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا قد دولة تنبيع سيكي أنفاني أشن الديني شي سيكي تنبيع أنه يسألونك عن الأهلة ko ba haka ba duk wannan sun tambaya annabi sallama saboda me tambaya ce da ta dace da addini suna son su fahimci addini tana karkashin fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu amma yanzu sai zai tambaye ka wai karnukan ashabul kafi bakake ne ko jajaye ko bakake da farare ne dan Allah mai amfani na tambaya sanda annabi Musa ta yi inci nawa waye ma wani umarni kaje ka san wani ta yi inci ne ko ba ta yi inci nawa ba muna gane ha ko mutum ga yaji ya kirkiro tambayar da ba lalle bane ta ta faruwa misali sai zai ce wa mutum ne yana sallah da mutumin nan yana sallah sai ya zo an an wuce wani muna gane da aka wuce wani sai ya zo yana bin sa a shi wanda wanda ya wuce din mutum ne kai yana sallah limami yana sallah sai alalasa kare da alalasa ta kare sai ya jawo masbuki misali ba an yi raka'a daya sai bukin nan ya zo to kuma limamin yana raka raka'a daya kada su ta zama biyu sai alwalar ta karye sai ya zo zai jawo wani da ya zo zai jawo wani sai ya jawo wannan masbukin wanda shi kuma raka'a daya ya samu to kaga lokacin da zai yi ta biyu su kuma sun gama ta uku waya za su yi lamar mana gana ya za su ka da amsa guda biyu amma da mene wannan tambayar tun da bai faru ba kana da amsa guda biyu waye ya ce idan an zo ana sallah alwalan liman ta kare waye ce jawo ne waye ke da wata hujja da aka ce ka jawo ne ka sashi a gaba waye fada amma na san kowa da hakan ya faru da shi haka ne to me yasa zaka abin da baka sani ba waye ce idan alwalarka ta kare kana limami sai ka jawo wani ka sashi a gaba waye fada a wani aya ko a wani hadisi aka faɗi wannan kuma na tabbatar da yawan ku da a ce hakan zai faru da mutum kawai miƙo hannu zai jawo ni amma babu aya babu hadisi ba wata magana ne da magana daga ganta hujjarsa shine ya ji ana faɗa a gari ko ba haka bane ko ba a addini ka haka kaga akwai zaɓi guda biyu limamin na iya fita sauran sai su zama dun mamu ne su kaddara yanzu na zo na fara sallah da na fara sallah sai na kaɗa ya sai wani ya zo ba zai bi ni ba da wani ya zo ba zai bi ni ba to ina ci ko tawa raka uku kaddara magariba ce sai ne raka uku ne sallama duk sauran kowa zai tashi ya ci ko a ɗaiɗe ko ba zai tashi ya ci ko a ɗaiɗe kuwa? to lokacin da ne musu raka a ɗaya ko biyu alwala ta kare in fita kowa sai ya ci ko tashi sallah ta yi ko ba ta yi mana muna gane ha a malikiya za ka iya jawo ne ran dawa inda kuka saba a malikiya za ka iya jawo ne sai suka ce to wanda ka jawo a lokacin su sauran mamu sun gama sallar siraka a hudu shi kuma a lokacin yake tasi ta biyu su ya za su ya za su Ka gada in yi sallan ɓanɓun ka gada shi ba zai su tasi hudu ta cika shi kuma zai tashi ya ciko biyu in suka ce za su shi bar binsa za su yi raka a shida ne sannan a yi sallama ko ba ka ba in kuma sun ce ba za su bi shi ba an ce inna ma juyi lal imamu liyu tammabe an sanya muku limami ne dan ku koyi shi a nan gudun sai mazabin malikiya sai ka ce abin da zai shi ne sai yana kuna gama raka ku aka yi zaman tahiya ba kun gama sallar kuma ku sai ku zauna kuna kallon sai ya ci ko ɗayar ya ci ko biyun yana yin sallama sannan sai ku sallame haka suka faɗa to irin wannan tambayar mai amfaninta bayan ba faruwa take ba muna gane ya? mun ja ana cewa matan nan ta cikin suratun namli bilkisu mai gadon zinare yaya gadon nata yake kaga wannan duk tambaya ce ta ta'annati wannan irin tambayar ita ka hana amma tambaya ta karuwa a cikin addini wannan ya halatta an ce fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi ma sani in bu sani ba akwai hadisi cikin sunan abi dawud wasu malaman su har shi wasu da'afa fashi. wata rana an tafi yaƙi da aka je yaƙi sai wani ya samu ciwo aka daga cikin sahabbai ya samu ciwo a ka da ya samu ciwo a sai kuma janaba ta kama shi da daddare kuma a ana cikin tsananin sanyi da ya zo sai ce taimama zai yi sai shi jagoran yaƙi ya ce dole sai ya yi wanka da ya wanka sai ruwa ya shiga mai kai wannan ya sa ya mutu manzala sai salama yana zuwa ce qataluhu qatalakumullah yace ala sa'alu id lam alamu. shin ba za shi tambaya ba tunda ba sani ba inna ma shifa'ul 'ayyi as-su'al abinda ke maganin jahilci shine tambaya kaga wannan hadisin yana nuna mana ayi tambaya ko ba nuna mana ayi tambaya kaga yana nuna mana ayi tambaya to dan haka tambayar da za ka karu cikin addininka wannan tambaya ce da ta halatta amma duwar tambaya da zanto cewa wannan tambayar za ta haifar da matsala mana tambaya ce da ba ta ƙara kai addini ba tambaya ce da ba ta amfanin kuma ba to irin wannan tambayoyin su ne ba a ci ko tambayar ƙure tambayar ƙure ka je ka tambayi mutum ka ƙure shi wannan ita ma tana cikin la tasalu an ashiya in tibda lakum tasukum ina fatan mun gane muna gane ha <clears throat> shi yasa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'd al banat wa man anwahat wa kariha lakum salafan kila wa qal wa kathrata su'al wa ida'at al mal wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito daga al-mughira ibn shu'ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya haramta muku saba ma iyaye sannan Allah ya hana ku binne ƴaƴa mata sannan Allah ya hana ku man'an waha, roƙo da kwaɗayi kai ka damƙe na ka hana sannan kana kwaɗayin a baka muna gane sannan ya ƙyamatar muku abubuwa guda uku kila wakal an ce naci yawo da maganganu annabi ya ƙi mana wannan wa kathrata su'al da yawan tambayar da ba ta da amfani wa ida'atul mal da kuma tozartar da dukiya kaga wannan ma dai na mana tambaya sai mai amfani za ka yi in ba mai amfani ba ce bai kamata a ce ka je ka sa kanka a cikin yinta ba wannan yasa ya inganta hadisin da ya zo cikin riwayar bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daruni ma taraktum yace fa inna ma ahlaka man kana qablakum kadai abin da ya halakar da al'umma ta zo kafin ku shine kathratu su'alihim yawan tambayoyin su marasa amfani wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da kuma saba da yawan saba wa annabawansu wannan shine abin da ya halakar da annabawa a'a wato al'ummomin baya yawan tambaye tambayen da ba su da amfani da yawan saba ma annabawa Allah madauki sarki ya tsare muna gane ba wannan shine ma'anar wannan aya ma'anar ya ayyuhal amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunzal alquran tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim Allah ta'ala ce qad sa'alaha qaumun min qablikum wasu mutane kafin zuwan ku sun tambayi irin wannan tambayoyin mutanen annabi Musa sun nemi ma'ida kuma sun nemi ma'ida ba mutanen Salihu sun tambayi naka to duk wanda sun tambaya bayan an bayyana musu kuma sun asbahu biha kafirin sai suka wayi gari game da wannan abin da Allah ya bayyana musu kafiri na suna masu kafircewa wani abun idan ka tambaya an yi ma bayani da Allah ce ka kin imani shi sa ka tambaye abin da yake da amfani ya ake alwala ya ake sallah ya ake zama da iyali ya ake yin sallar tahajjudi ya ake yin kasuwanci ya ake yin aikin hajji ya ake yin kaza waɗannan abubuwan da suke da alaka da addini da abubuwan da suka shafi aqida ka ringa tambaye su amma ka je ka zake kana tambayar yaya girman sandan annan Musa yake kogin da annabi Musa ya da kare sanda zai yi fadin kilomita nawa to amfani sanin wannan muna ganewa bishiyar da annabi adam ya ci a gidan aljanna yaya sunan wannan bishiyar doguwa ce ko gajeriya ce ko mai kauri ce mu Allah ya ba mu labarin ya Qur'ani ya ce ga sunanta ya ce mana doguwa ce ko gajeriya ce to mu ina ran mu abinda Allah yake so mu yi imani da labarin a dunkule ko mun yi imani da amma zancen ka ce sai mun faɗi kaza sai mun faɗi kaza to Allah bai gaya mana ba sauke mu shishigi mu je mu faɗa dan Allah muna gane Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ta'ala ce ma ja'ala Allahu hadisi da yake da alaka da ayar mu ta baya wanda mu karanta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'zamul muslimina jurman musulmin da yafi kowane musulmi girman zunubi man sa'ala an shay'in lam yuharram mutumin da yaje yana yana tambayar manzala sallama abinda ba a haramta ba sai yaje tambayi manzala wannan halal ne ko haram to sannan fa hurrima min ajli mas'alati sannan saboda wannan tambayar da yace a ce haramun to wannan ya fi kowa girman zinubi in Allah bai haramta abubuwa ba ka kyale shi sa wani hadisi da'ifi yake cewa Allah madaukin sarki ya halitta abubuwa mana ya faɗi ga na halali ya faɗi ga na harami sannan wa sakata ni ashiya rahmatan lakum ghayra nisyan ya cikin arba'un hadith cewa yayi shiru akan wasu abubuwan rahmatan lakum ghayra nisyan dan rahama a gare ku ba wai mantawa ba amma wannan hadisi ne da'ifi ina fatan mun gane a wannan ari Allah ya ce ma ja'alallahu min bahira Allah bai sanya ba Allah bai sanya ba min bahiratin wato Allah bai san bai ambata ba min bahiratin cewa akwai wata dabba da ake kira bahira wala sa'iba Allah bai sanya cewa akwai wata dabba da ake kira sa'iba ba wala wasila Allah bai sanya cewa akwai wata dabba da ake kiranta wasila ba wala ham Allah bai sanya akwai wata dabba da ake kira ham ba amma Allah ce na ladina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al sai dai waɗanda suka kafirta su ne suke kirkira ƙarya suke danganta ta zuwa ga Allah wa aktharuhum la ya'qilun da yawan su kuma ba za su yi hankali ba su da hankali ba su da fahimta to menene bahira menene sa'iba me wasila me ha muna ganewa kaga lafazin ja'ala nan ko dai dauki ma'anar Allah bai sanya wata dabba sunan bahira ko sa'iba ko wasila ko ham ko kuma Allah ta'ala bai yi halicci wata dabba da ake kira bahira ko sa'iba ko wasila ko ham ba mu iya fahimtar ayat sai mun san waɗannan abubuwan guda hudu wasu suka ce albahira da ake nufi shine annaka Takuwa ce da suke keɓance ta ba a yin komai da ita suna ajiye ta domin gumakansu ita suke kira bahira na batun mun gane suka ce sa'a sa'iba kuma ita ma dabba ce da suke ware ta domin gumaka wacce ta farko domin aljanu wannan kuma domin gumaka sannan akwai wasila wanda ita kuma akuya ce da ake keɓe ta domin wa domin gumakansu suka ce sannan ham shi ne gwarzan wato ko dai raƙumi ko kuma dai ɗaya daga cikin dabbobin ni'ima wanda ya kai cikar girmansa to suna ware shi don kuma kansu shi ake nufi da ham amma za mu fahimci ham idan mun karanta abin da ke cikin bukari da muslim daga sa'id ibn al-musayyib kala yake cewa albahiratu allati yumna udarruha litawagiti fala yahluquha ahadun minan nas ita albahira dabba ce wacce nonon ta yake cika idan nonon ya cika sai su ce ba wanda zai tatsa ya sha sai dai kansu za a ringa ba wannan muna gane a samu katuwar taguwa ko raƙuma mai nono cikakke sai su ce to wannan nonon ba wanda zai ringa sha sai kuma kama sai samu da suna bahira sai su keɓance ta domin wannan gunki sai allah ya ce bai halarci wata dabba a matsayin bahira ba ina ba ta mun gane wasa'ibatu kanu yusajjibuna hali alihatihim la yuhmalu alaiha shay ita kuma sa'iba dabba ce da kawai za su ware ta su ce wannan ta gumaka ce ba za a ɗora mata kayan ba wanda zai haukanta agwanci ana magana kan nono wannan ana magana kan ita ainihin dabba ɗin wasila kuma dabba ce da za a samu taguwa in ta haihu ta haifi mace in ta ƙara haihuwar mace muna gane ba ita ma wannan za a keɓe ta a ce ta a kashi domin babu namiji a tsakaninsu muna gane ba sannan sai ham shi ham namiji ne raƙumi ne namiji wanda ya yi barbara zuwa wasu adadin shekaru a wajensu da ya gama musu barbaran nan zuwa wannan adadin shekarun sai ya zama gwarzo a wajensa a daina dora mai kaya a daina yin komai da shi sai a keɓe shi ma wannan a ce na gumaka su shi ne sai Allah ta'ala ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'iba Allah bai halicci wata dabba da za a kira ta bahira ko sa'iba ko wasila ko hamba ina batan mun gane sai Allah ta'ala ce walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib sai dai waɗanda suka kafirta su ne suke kirkira ƙarya suke danganta ta zuwa ga Allah wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun waɗanda suke kirkira ƙarya suke danganta ta zuwa ga Allah waɗannan ba za su rabauta ba kaga dukkan wannan dabbobi ba wata dabba a ciki da Allah ta'ala ya haramta mana amma su sun haramta wa kansu bahira sun haramta wa kansu sa'iba sun haramta wa kansu wasila sun haramta wa kansu ham amma Allah ya ce duk wannan yace kafirai ne suke karkira ƙarya suke danganta zuwa ga Allah Allah bai haramta da haka baka da damar ka halatta sai Allah ya ce ka halatta baka da damar ka haramta sai Allah ya ce ka haramta kuma wannan ayar akwai ƙarin bayani akan ta amma sai bayan sallah mun shigo cikin suratul an'am ina fata mun gane yanzu zamu zamu wadatu da iya wannan Allah ta'ala ya ce wa aktharuhum la yaqilun da yawansu su la yaqiluna ba sa fahimta ba sa hankalta Allah ta'ala ya samu a cikin masu fahimta ko masu hankalta sai Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma su a cikin ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham Allah ta'ala ce wa idza qila lahum idan aka ce da su ta'alu kuzo ila ma anzala Allahu wa ila rasul zuwa ga abinda Allah ya saukar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu sai su ce hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana abinda muka samu iyayenmu akai na haramta bahira da na haramta sa'iba da na haramta wasila da na haramta ham wannan ya ishe mu ba ruwanmu daga zo ka ce mun yi wa Allah ƙarya mun yi kaza mun yi kaza mu ba za mu yi da wannan ba da muka samu iyayenmu suna kai na haramta waɗannan dabbobi ya ishe mu na ba ta gane Allah ya ce a walau kana aba'uhum mana ko da iyayen nasu sun kasance la na shay'an ba sa sanin komai na addinin Allah wala ya dun ko ba akan shari'a suke ba shikenan sai su zauna akan abin da iyayen suke akai kaga annan ba daidai bane ko babanka yana kan akida ko baya kan akida kai ma'auninka shine Allah ya ce annabi ya ce idan Allah ya ce annabi ya ce shine wannan abin da ya zama tilas kabe ko da ya dace da san ra'ayin iyayenka ko bai dace da san ra'ayin su. wasu malamai suka ce wannan ayar tana gamamman bayani ne ba iya waɗanda suka samu iyayensu akan bahira da sa'iba da wasila da hamba duk wanda ya samu iyayensu akan wata aqida kuma ga wannan aqida ta saba mu abinda Allah ya ce ta saba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ya ki yadda ya dawo daidai to lalle wannan ya buga musuwa da abinda iyayensu suka yi domin gashi ma sun ce hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana Allah ya ce aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun can gurin ya ce wa idha qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an haka Allah ta'ala ya faɗa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Hurairah manzala sallama a manzala sallama yake cewa ra'aitu amr ibn amir al-khuzai yajurru qusbahu fi an-nar kana awwala man sayyaba as-sawa'i manzala sai salama yake cewa na ga amru ɗan amir al-khuzai na gan a wuce yana jan hangin cikinsa na gan a wuce yana jan hangin cikinsa domin shi ne farkon wanda ya fara kawo wannan sa'iba ɗin muna ganewa mai sa'iba a ware dabba a ajiye ta dan gumaka a ce ba za a ɗora mata kaya ba ba za a hauta ba kuma ba za a yanka ta a ci ba ya ce shi ne farkon wanda ya kawo wannan aƙidar saboda farkon wannan kawo wannan aƙidar ta kafirci da ya annarsa sallama ya ce na gan shi a wutar jahannama yana jan hanjin cikinsa kayan cikinsa a cikin wutar jahannama muna gane a hadisin aisha ma abinda annabi sallama ya ce ra'aytu jahannama ba'adu ha ba'da na ga wutar jahannama sashen ta yana haɗi da ya sashi wa ra'aytu amran sai kuma ga amru shi wannan wanda muka yi magana a kansa ya jurru kusbahu yana jan kayan cikinsa wa kuwa awwalu man sayyaba sawari wannan yana nuna cewa duk mutumin da ya samar da mummunan hanya a cikin mutane lalle Allah madaukin sarki zai bashi sakamakon abin da yake shi ya jawa kansa muna gane a wani hadisin na Abu Huraira yace naji manzo Allah sallallahu alaihi yana ga wa Afkam ibn al-Jawl yana cewa ya Afkam ra'aitu amr ibn al-hayy ibn qam'a ibn khindif yajurru kusbahu fi an-nar kaga irin wancan hadisi yace fa ma ra'aitu rajulan ashbaha bi rajulin bihi minka wala minka bihi manzo Allah ce na baga wannan amr din yana jan kayan cikin sa a cikin wutar jahannama yake ga afsan ibn al-jaw sai ce da afsan ibn jaw kuma wallahi ban taba ganin wani mutum ji annabi sallama yake ga afsan ban taba ganin wani mutum da yayi kama da kai kai kama da shi ba irin wannan shi amr wanda na gaishe na jan handin cikin sa a wutar jahannama sai aksam ya ya rasulallah taksha an ya durrani shabahuhu ya rasulallah yanzu ya ma'aikin Allah da kai wannan bayanin kace mun yi kama to kana jin tsoro ne kan kama kamancece ne da muka ta cuce ni ni ma <laughs> nan nan abin da nan nan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد السلام innaka mu'minun wa a ah, ai bai taba cutar da kai ba domin kai mu'mini da shi kuma kafiri Inna huwa awwala man ghayyara din ibrahim shine farkon wanda ya canja addinin annabi ibrahim wa bahara al-bahira sannan shine ya samar da wacin abu na bahira sannan wasayyaba sa'iba wa hamal han kaga wasila ce kila babu laifinsa a ciki amma da bahira da sa'iba da ham duk shi ya faro da wannan akida dala muna ganewa to wannan dai shine dan abin da ya sauka waka a wannan ranar abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kuskure ya zama mun yi kuskure Allah ya mana afwa sauran ƙarin bayani akan wancan ayin sai Allah ya kai mu bayan sallah in mun shiga cikin suratul an'am akwai ayoyin da suke da alaka da guri sai mu hado su gaba daya sai mu dogon bayani yanzu dai mu wadatu da wannan ina fata mun gane subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh